Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 24 ga watan Satumba na shekarar 2021. sarfila hashin gumelle tare da zahra aminu fage da sauran abokan aiki daga nan birnin washington ke farin cikin kamu wannan shirin a cikin shirin za cewa shugaban najeriya ya yi jawabi a babban taron kolin shugabannin duniya a zauren majalisar ɗinkin duniya haka kuma za a ji cewa ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi sun yi wata zanga-zangar lumana a jihar hukun muna kuma ɗauke da rahoto na musamman daga ƙasar kamaru ciki har da halin da ake ciki kan faɗan da ake da masu neman a ware sai kuma labaran wasanni amma da farko sai mun fara da labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da Prime Minister biyar na shirin gabatar da jawabinsa a yau Juma'a a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. shugaban kasar slovakia zuzana kaputova ta faɗa wa taron a farkon makon nan cewa ba za ni iya ceton duniyarmu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya wato mata da 'yan mata. shugabar ƙasar tanzania Saniya suluhu hassan shugaba mace ta farko a kasar ta ta ce annobar covid-19 na barazanar dawo da nasarorin da muka samu a baya haka nan a ranar Alhamis babban sakataren Majalisar dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi gargaɗi a taron koli kan matsalar karancin abinci a duniya wanda ke neman inganta samar da abinci inda ya ce kusan rabin duniya ba sa iya samar da abinci mai lafiya. Daraktar cibiyar kula da cututtuka na Amurka ta amince da allurar rigakafin Pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni shida da suka gabata. Ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai, ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da COVID da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka duk za su iya samun allurar. kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru hamsin zuwa sittin da hudu da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin Rochelle Walensky ta kara da ma'aikatan da ke tsawon gaba a cikin jerin waɗanda suka cancanci karɓar rigakafin karo na uku wanda kwamitin ba da shawarwari na CDC ya shirya. matsayar ta walinski ta sa ra'ayin hukumar ta cdc ya zo daidai da hukumar kula da abinci da magunguna ta fda kan wanda ya kamata ya karba allurar rigakafin pfizer a karo na uku tsohon dan sandan minneapolis derek chauvin ya daukaka kara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan george floyd inda ya shigar da korafe-korafe goma sha hudu da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar mutuwar floyd bakar fata mai shekaru 46 a cikin watan mayu na shekarar 2020 ta haifar da manyan zanga-zangar kiran a tabbatar da adalci kan bakaƙen fata da aka dade ba a gani ba a cikin gwamman shekaru shobin wanda a watan yuni aka yanke masa hukuncin shekaru sama da 22 a gidan yari saboda kashe floyd ta hanyar danne wuyansa da gwiwarsa na kusan minti goma ya ɗaukaka ƙaran ne a daren alhamis a wata kotu da ke minnesota rana ta ƙarshe da ta rage masa a dama da yake da ita ta ɗaukaka ƙara yana zargin jihar da rashin yi masa adalci tare da lissafa wasu ƙorafe korafe da yake da su kan masu taimakawa alƙalin wajen yanke hukuncin an kama tsohon shugaban yankin catalonia carles puigdemont a ranar alhamis a italiya kamar yadda lauyansa da wani ne taimaka masa suka faɗa. Kama Putman na zuwa ne shekaru hudu bayan tserewar da ya yi sakamakon zaben raba gardama na 'yancin kai da hukumomin Madrid suka ce ya saba doka. Ana sa ran zai gurfana a gaban kotu a yau Juma'a. inda daga nan ne mai yiwuwa a ta zuwa spaniya don ya fuskanci hukunci babban hadiminsa joseph louis alai ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ana tsare da shugaban na catalonia a alhegro sardinia wanda tun bayan da ya gudun hijira a shekarar 2017 yake zaune a belgium Lauyan pujman Gonzalo Bowie ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an kama shi ne a lokacin da ya isa Italiya inda yake tafiya a matsayinsa na ɗan majalisar tarayyar Turai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin yau juma'a ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya jawabinsa a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york yanzu haka ina tare da abokin aiki na da ke bibiyar babban taron baba ya kuma makeri to baba me ke faruwa ne a birnin new york garfilu a yau ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi jawabinsa a babban zauren majalisar ɗinkin duniya wanda ya fara da yabawa kokari da kasashen duniya suka yi wurin yaki da cutar covid-19 wanda ya ce kasar najeriya ita mata ta taka rawan gani don ta ɗauki matakai da dama ta kafa cibiyoyi na wato bincike da jinya da kuma matakan kariya bayan haka kuma ya yaba wa ainihin shirin ba da tallafin rigakafi na wato kubax kenan wanda najeriya ya ce ta amfani da wannan shiri sannan haka ya gode wa kasar amurka da turkiya da china wanda su kuma sun taimaka wa najeriya da wannan um, da rigakafi to baba akwai kasancewa duk shekara ake gudanar da wannan jawabai ko kuma wannan taro akwai wani abu da ya bambanta ne da ka fuskanta daga shugaba buhari kan jawabin sannan yau da kuma wanda ya yi shekaru da suka wuce kuma shekarar ta gabata wato ba abin da ya canza sai dai ma abin da zai karu shine wannan batun covid-19 kuma shugaba buhari a wannan shekaran ya jaddada kira da ya saba yi akan wato kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ya kwatanta da mai muhimmanci amma kuma ka duba wato akwai wani bangare da baya samun wakilci musamman yankin afirka baya samun wakilci yadda ya kamata nan kuma ya yi kira ya ce ya kamata a duba wannan abu amma alal hakika ba wani abin da ya sake a jawabi da shugaban najeriya ya yi da ma shugabannin afirka suka yi a wannan taron majalisar ɗinkin duniya to baba akwai batun zanga-zanga a yau dinnan kuwa da ke naga an saba akan yi zanga-zanga a wasu lokuta ke faruwa me ya faru a yau ko shaka babu sarfilo an samu zanga-zanga wato in ba da ma jami'an tsaro ne suka yi saurin shigowa cikin wato masu zanga-zangan ba da sai an ba hammata iska kuma wato ina nufin sai an yi rikici tsakanin bangarori biyu waɗanda suke neman wato yoruba nation kenan da suke neman wato a yi zaben raba gaddama a baiwa 'yan ƙasa dama su gwada ra'ayinsu game da ballewan ko kuma rarraba ƙasar najeriya sannan kuma da waɗanda suke ra'ayi da abubuwan da gwamnati da ke yi da kuma ayyukan da gwamnati ke yi waɗannan bangarorin guda biyu an samu rashin ma fahimta saboda karshe sun zo sun cakudu wuri ɗaya ne ana rigima da juna sai da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka shiga ciki sanda aka samu matsalaha kuma idan mai sauraro zai bi mu a shafin sada zumunta na facebook zai ga wannan bidiyo na kace na ce da aka samu tsakanin bangarorin biyu To Allah ya kyauta, baba ya kuma keran mun gode kwarai da gaske sai a ci gaba da kawo mana rahotanni kuma mu ci gaba da kawo wa al'umma yadda suke. Mun gode. To sarfilu ba laifin insha Allah da zarar wani abu ya samu kuma zan ma tuntube ka kawo wa jama'a irin abubuwan da ke faruwa a nan New York. Ni ma na gode. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda tsafin ma'aikatan ƙananan hukumi a jihar Ogun suka gudanar da zanga-zangar lumana domin nuna rashin jin daɗin su kan haƙoƙinsu da ba a biya su ba. Hassan Umar Tambol gare ka. Ɗaruruwan tsofaffin ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Ogun sun yi zanga-zangar lumana suna neman a biya su kuɗaɗen fansho da garatuti. Tsofaffin ma'aikatan dai yawancinsu suna rike da kwalaye masu rubuce-rubuce iri daban-daban ciki har da gwamnan jihar Ogun ka taimaka ka biya mu haƙoƙinmu. Wasu daga cikin mu sun mutu a yayin da suke jiran a biya su fansho da garatuti saboda Allah a tausaya muna da dai sauran kalamai daban-daban da yake jawabi a harabar kofar ofishin gwamna gwamnan jihar ta Ogun shugaban kungiyar tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomi a jihar ta Ogun Chief Sikiru Ayilara ya ce kemimin da gwamna Dako Abiodun ya yi na kin shafewa tsofaffin ma'aikatan hawayensu ne shi yasa suka shiga zanga-zangar. We were told they signed an agreement with NSC that is going to be paid for 34 good years. A person work for 35 years, you owed him 11 months gratuities and you are not recharging it for 34 years. Chief Sikiru a lara ya ce an gaya muna cewa mu kulla yarjejeniya da mai girma gwamna zai biya mu haƙƙin mu na shekaru 34 to mutumin da ya yi aiki har na tsawon shekaru 35 yana bin bashin fansho garatuti da alawus alawus kuma a ce za a biya shi na shekaru 34 gaba ɗaya ya buƙaci gwamnan na jihar Ogun da ya dube su da idon rahama ya biya musu bukatunsu shi ko ɗaya daga cikin masu neman fanshon da garatuti Mr. Gabriel Adelani ya ce ce kudin da ake bashi ba kai naira dubu biyar ba a wata. This is what I receive, 4,122 naira 50 kobo. Even my own is good, so my taking 2,000 after 35 years in the service. Mr. Gabriel Adelani ya ce abin da yake karba a wata shine naira dubu hudu da dari ɗaya da ashirin da biyu da naira hamsin. Ya ce nashi ma da dama-dama wasu daga cikin masu karban fanshon dubu biyu suke karɓa wasu kuma dubu uku a wata. Bayan mutum ya share shekaru talatin da biyar yana aiki da yake yi wa tsofaffin ma'aikatan jawabi sakataren gwamnatin jihar ogun mr tukumbo talabi ya ce za a yi wani taro a tsakanin wakilan tsofaffin ma'aikatan da wakilan gwamnatin jihar ogun don samo mafita ga lamarin ya buƙace su da su zama masu bin doka da oda kana su ƙara hankuri domin gwamnatin jihar ogun na ƙoƙarin shafe musu hawaye wasu daga cikin masu zanga-zangar dai da alama suna cikin damuwa da rashin abin hassan umar tambuwal muryar amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambal to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shawiyar er Jau Literature Esloba ɗauke da sako ga al'ummar Najeriya. salam sallama nake gare ku al'ummar ƙasa ta Najeriya musulmai rasta mu haɗa kai mu daina nuna wariya mu kalli kanmu yan uwan jini don mu samu ci gaban ƙasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan ƙasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta kafin samun 'yancin kasar mu ai Najeriya don haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kunjiya mu sa mu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shin tazarta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya Najeriya Najeriya arzikin ƙasa a Najeriya. Muna da arzikin mutane a Najeriya. Akwai yawan jihohi a Najeriya, ƙabilu daban-daban a Najeriya, sana'o'i kala-kala a Najeriya. Muna da hazikan matasa a Najeriya, cikin dare har da ma safiya ya Ubangiji Allahu Sarki ɗaya roƙo muke ka samu dace gaba daya ka yalwata ka ɗaukaka kasar mu ai Najeriya a ko da yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya ɗaya ne tal da shi fa za mu rayu nan a duniya. Nigeria, Nigeria, Nigeria, da mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai hakan ya kamata dai a daina tun da babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan gobe wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma nata ne mu kauce duk abin da zai sa ta rubuce Nigeria yanzu kuma daga najeriya za mu tsallaka kasar kamaru inda awal garba daga kasar kamarun zai shigo mana da rahoto na musamman masu da kayar baya a bangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da kashe jami'an tsaro a wannan bangaren masu yi wa gwamnati biyayya cikin makon nan sojoji sama da ashirin ne da suka kwanta dama a yayin da waɗansu 'yan aware suka kai musu wani harin kwantan bauna a garin baminda a daidai lokacin da gwamnatin jamhuriyar kamaru ta nemi iyayen yara da su mai da 'ya'yansu makarantun boko bayan an kwashe sama da shekaru hudu a wannan bangaren ba a gudanar da harkokin ilimi alhaji mutare da ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a bangaren na 'yan awalin ƙasar jamhuriyar kamaru ga yadda hira mu ta kaya da shi lallai tabbas lokacin komawa makaranta ya yi kuma 'yan aware ba tare da cewa sun fito karara sun hana maganar makaranta ba sun ce sun yadda makaranta makarantu waɗanda aka ga cewa na mutane ne ba na gwamnati ba na hukuma ba za su iya komawa kuma cewa babu harbe-harbe a kusa da su ko wani yaƙi ko wani fargaba duk dai wanda ya ga shi zai iya zuwa ya je makaranta to amma gashi kuma dab da an koma makaranta an samu sati guda mako guda wato a makaranta eh, shi wani general no pt wanda yake nan a sashin gokitunja division wato shi wannan shi yake ba da umarni bayan a aware wanda suke kenan a wannan to ya fito ya ka hari wa sojan kamaru waɗanda suka yi nan ma a cikin mota wato amakayin mota wanda yake tsare su kuma ya cimma burinsa domin ya samu ya kashe su kusan mutum fiye da goma wanda suka rasa rayukansu kuma ya ɗauki bindigogin sojojin kamarun yana kiran can wannan girba ne suka yi na gona wanda za su yi amfani da shi wajen yaƙi to lallai ko shi wannan lokaci ba mu san ta wani hanya ba kan yana da na'ura wanda ake harbin ana kiran shi rpg wanda ake harbin ko jirgi a sama ko kuma manyan motoci ko kuma wani abin da shi yake wannan kai harin saboda haka gaskiya wannan abu ya ba wa mutane tsoro sosai banda na shi shi kuma da yake shugabanni yan awarin ma kamar chris ano ya yi cewa a yi kowa ya rufe kansa a gida wato za a yi lockdown na kusan kwana goma sha bakwai a nan wato za a soma an soma shi ne tun satin can da ya shige to an samu sati guda yanzu kuma za mu kara sati na biyu zuwa dai eh, ga watan toba a lokacin za a tsayar da wannan zama a gida wanda takunkumi ne wanda suka ɗaura wa mutane na cewa suna so su nuna wa guterres wato eh, secretary general ɗin united nations cewa fa akwai matsala a nan sashen english eh, sun bari dai an buɗe gari ranar asabar da lahadi a juma'a asabar lahadi amma ba su yadda motoci waɗanda suke tafiya kamar daga nan ba min da zuwa duwala ko ba fusan su su fita ba motocin masu aikin wayannan hanyar sun hana sun ce shi dai a cikin gari za a yi yawo saboda haka lalle mutane na cikin matsuwa domin yara ba sa zuwa makaranta ga fargaban hare-hare da ake kai soja a yau da kullum ga kuma cewa an hana mutane fita suna zaune dokan ta ɓaci wanda su 'yan aware ne suka saka har zuwa biyu ga wannan wata yana nan anan yana damu to abin ganewa nan shine su 'yan aware sun sake sabon salo wajen yakin su na sari kanoke sun san yadda suke fitar wa soja suna saka bumabumai a titi wanda su suke kera su wanda yake idan ya zo idan motan soja bai shina ba zai iya takawa kuma ya hallaka soja haka kuma suna amfani da shi rpg wato eh, rocket launcher nan suna amfani da shi wanda shi ma yana iya fasa motocin na soja yana iya fasa ma gidajen mutane ya kashe eh, ko gidajen soja ya kashe soja kuma bayan sun aikata wannan nan suna ɗaukan makamai wato makamai na wanda sojan kamaru na biyar wanda suke amfani da shi su suke da shi su ma an ka gan su ba su da ba su da bambanci tsakanin su da soja na kamaru a wajen maganan makamai da suke da shi ko kuma a wajen maganan ma uniform wato da suke sakawa jikinsu na kaki na soja alhaji alida nash a matsayin sa na mai sanya idanu kan al'amuran yau da kullum kan komawar ɗaliban makarantu da kuma yadda abubuwa suke faruwa a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ya yi mini karin haske kan irin al'amuran da suke faruwa a wannan bagana na 'yan awari dangane da komawa yara makaranta a bangaren kamaru masu amfani da harshen ingilishi za mu iya cewa wannan komawa makarantar din fa bai yiwu ba kamar yadda ake gaya muna kamar da ake ta muna a holo a gidan rediyo da shauransu cewa an koma makaranta wannan bangare wannan komawa makarantar din bai yiwu ba domin ba tsaro iyaye ba su yadda ba su kai 'ya'yansu makarantu domin a cikin makarantar ma ba tsaro a hanyar tafiya makarantar din ba tsaro balantana su iya iyayen an san su sun san waɗanda suke jeji a gidansu ma ba tsaro to kaga to irin waɗannan abin din ba za a soma ba ma za ku ta surutu ku ba za su kai yaran su makaranta ba waɗansu da suka kai ni kaka abin da ya faru ai a kumba ko a fiyanguwa shiga aka har makaranta da yake cikin gari a tsakiyar birni aka kashe yara aka dawo to da yake ma ba a so su tona asirin su waɗannan wai aka kama waɗansu 'yan yara kawai aka kama su bai fi wata uku ko shida ne yau da abin abin da daidai wata tara ne aka kama 'yan yara ƙanana yanzu haka wai an yi musu hukuncin rai da rai za a bindige su ma wato nan da wata ɗaya za a bindige su don shi kotun sojojin nan babu irin wai ka sake jefa kara ka wace baka yarda da karan farko ba to kaga wannan za a bindige su to kaga kenan ba za mu san gaskiyan al'amarin da ya faru tsakanin yaran da suka zo suka kashe yara a kumba ko su ma yan aware ne ko ba yan aware ba ne kowane irin mutane ne kaga ba za mu san wannan gaskiyan ba to shi kaga cewa kamar da akwai dai waɗansu abubuwa waɗansu mutane da suke bayan wannan al'amari gari yaya wai ba ƙara bincike ciki ba za ce za kashe yara to kaga wannan ka bangaren kuma makaranta ka kaso ma ta wannan bangaren kuma wai an yi taro babban taro wadanda suka kira wai babban taro sasantawa tsakanin masu nema a raba kamaru da da gwamnatin kasan kamaru din sai muka ga cewa ba wani taro aka yi ba wadanda aka kira a taron duwa wadanda suka yi kisa ne sai su zo su tambayi tuba shi ke na sha ba su kuɗi da riguna da wani ne wani su su tafi abin su ni ban taba ganin ma irin abu haka ba ma wani ƙasa shi a kasan mu na kamaru wadanda ma aka kashe ma ya'ya waɗanda aka kashe ma sojoji wanda aka kashe ma dangi a ba gayyace su ma a wannan taron din ba to yanzu shi ya zama cewa wai a yanzu ne ake tafiya tabbatar da waɗansu al'umuran din da wannan taron din ta ta ta haifar a ka gane ba to shi ne yanzu kake ji cewa ta shashin ba min da an samu taro ɗaya da ake yi ta shashin kuma buya ga guda ɗaya kuma da ake yi zan dawo kan taron din eh, dalla dalla abin sani dai anan ga ƙasar kamaru an kwace shekaru hudu ana dauki ba daɗi da waɗanda suke dauke da bindiga a bangaren na yan awari kuma yanzu haka sama da mutane dubu shida ne yanzu haka suka yi watsi dila a cikin kasar sannan kuma sama da dubu talatin ne suka tsallaka makwabciyar kasar kamaru kasar talayen najeriya domin neman mafaka har yanzu dai tsakanin gwamnati da 'yan awari ba a samo bakin tsaron ba wajen kawo wanzanzan zaman lafiya a bangaren na 'yan aware. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaishe ka har yanzu dai muna Kamaru ga kuma Awal ya dawo da wasanni a takaice. A cikin makon da muke cikin masu sanya idanu irin ayyukan da kasar jamhuriyar kamaru take yi na filayen kwallon kafa wadda suka fito daga ofishin hukumar wasanni na nahiyar afirka kafin can kasar masar suka iso kasar kamaru domin tabbatar da ingancin filayen na wasanni wanda za a buga tamola na cin kofin zakarun nahiyar afirka wanda kasar ta jamhuriyar kamaru ita ce za ta karbi bakuncin a shekarar baɗi na shekarar 2022 coach umaru yana ɗaya daga cikin wanda kasar kamaru ta sanya domin ya wakilce ta a cikin wannan kwamitin ya gaya mana irin abin da idanunsu ya gani a yayin da suke zagawa shi da sauran masu sanya idanu ga abin da ya ce eh a matsayina na dan kamaru eh, yanayin mun ciwo domin idan ka duba ka gani wannan aikin wannan filin kwallon kafa da ana tsammanin cewa kan lokacin wasa ya zo an gama aiki to shi aka zo aka samu matsala da fitini shine farkon kamfanyan da suka soma wannan aikin italiya ne to sun samu matsala sun cinye kuɗi ba su biya 'yan aikinsu ba aka tsayar da aiki sannan daga baya muka zo muka ɗauki majil to majil ne take so to ita kuma majil ba ta so ta gama aiki sannan a biya ta kuɗi tana so shi an ba ta kuɗi sannan ta gama aiki to matsalan da kamar suke ciki kenan wato abun da kamaru suke takama da shi abu ɗaya ne eh, su masu tafiyar da kwallon kafa na afirka sun tambayi filin wasan kwallon kafa guda shida to mu muna da bakwai to na bakwai ɗin shine olambi ba a gama shi ba to ba mu sani ba daga nan zuwa wata uku ko da su gama ko wata hudu idan ba su gama ba to wannan ba matsala ba ne za a iya zuwa nan duwala a yi wasa a reunification to wannan ne ake gani to amma bai kamata ba kam domin wannan olambe ya ɗauki sunan mai kasa zamana kuma an zo ba gama wasa ba yi wasa ba farkon buɗe wasa da za a yi a wannan a wannan filin wasan kwallon kafa ne a shawara dai inda suna so su je shawara ɗaya ne ko bashi a je a ciwo saboda a gama aikin wannan teren din olembi saboda duk duniya sun sa ido a wannan teren din domin ya ɗauki sunan mai ƙasa bolivia to zamana kuma an zo ba a buɗe farkon wasa a wannan filin wasan kwallon kafan ba ai abun yana da yana da kunya da gaske shi sa aka ce in olambe bai kare ba dole a nan za a bude farkon wasa wasan oh, filin filin kwallon kafa wanda aka sa sunan tsohon mai kasa amadu ayijo to wannan yana nan an gyara an masa sabon aiki ko shi in olambe bai kare ba a nan za zuwa bude farkon wasa muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a gaida awal garba da wannan kuma ka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. Mata takwas da suka hada da mataimakan shugaban kasa uku da prime minister biyar na shirin gabatar da jawabinsa a yau juma'a a babban taron majalisar ɗinkin duniya. shugaban kasar slovakia zuzana kaputova ta faɗa wa taron a farkon makon nan cewa ba za mu iya ceton duniyarmu ba idan muka bar masu rauni marasa rinjaye a baya wato mata da 'yan mata daraktar cibiyar kula da cututtuka na amurka ta amince da allurar rigakafin pfizer ga wasu mutanen da suka kammala allurar rigakafin akalla watanni shida da suka gabata ma'aikatan da ke gaba-gaba da suka hada da malamai ma'aikatan kiwon lafiya da sauran waɗanda ayyukansu ke sanya su cikin haɗarin kamuwa da covid da mutanen da suke da shekaru 65 ko sama da haka duk za su iya samun allurar kazalika waɗanda suke zaune a gidajen kula da tsofaffi da sauran mutane masu shekaru hamsin zuwa sittin da hudu da suke da wata larurar rashin lafiya mai tsanani su ma an saka su a cikin wannan rukunin. tsohon dan sandan minneapolis derek chauvin ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke masa na kisan george floyd inda ya shigar da korafe-korafe goma sha hudu da suka shafi shari'ar tasa a farkon wannan shekarar To masu rauro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jere shirye-shirye namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama muna mika saƙon taya murna ga Muktar da aka fi sani da Solari da amaryarsa Hafsa Isa Muhammad murna ɗaurin aurensa da za a yi da safiyar gobe Asabar a masallacin Juma'a na Umar bin Katab da ke dangi a kanan Dabo. Haka kuma muna taya ango Abdul Muktar da amaryarsa Fatima Yahaya Ummi. murnar ɗaurin auren su da aka yi yau juma'a a jihar katsina ubangiji allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba yanzu a madadin zahara aminu fagi da ta na gabatar da shirin da kuma julie lazis gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau sarfi hashin gumin ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum